Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Juma'a 18 ga watan Agustan shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Murtala wani babban jami'in PNDS ya ce idan har aka bar sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulkin hakan zai kasance barazana ga demokradiyya da tsaron nahiyar Afirka baki daya. Shugaban ma'aikatar bada wato ma'aikatar bada agajin gaggawa a nan Mawi ya ajiye aiki bayan ibtila'in gobarar dajin da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 a makon da ya gabata. sannan amurka ta amincewa denmark da netherlands wa ukraine jiragen yaki samfurin f-16 wanda ukraine za wato wanda za su taimaka wa ukraine wajen kare kanta daga karfin ikon rasha ta bangaren hare-haren sama to bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan nijar mazauna kasar ghana sun yi gangami a ofishin jakadancin nijar din da ke birnin accra domin zanga-zangar kin jinin juyin mulki a kasar su aikin da bazun ya yi shekara biyu da rabi sojan nan ko ya shekara ashirin bai yi kuma sojan nan ba a son shi da fiye kafin ya don Allah don annabi ya koma barinsa ya ba mu kasan ku demokrasi muke so. to sai dai da alama ba dukkan 'yan kasar ta Nijar din da ke gane din ne ke yin Allah wadai da juyin mulkin ba. yanzu soji ke kai yanzu ba a cin muna shibka lahiya lumi muke tuyuwa ma da matsalan su mu matsalan mu matsalan mu ne mun ga abin da ke yi Allah ya kama muna mu addu'a mun kai Allah ya kama muna an kai kudeta masana na ci gaba da bayyana yadda kokawa kan samun manyan ma'aikatu masu maiko musamman a najeriya yake haddasa koma baya ga ci gaban sha'anin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar a gobe asabar ne za a soma babban taron kungiyar 'yan arewacin najeriya mazauna amurka wato zumunta na shekara-shekara kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa haka kuma za a ji kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu saurare kuke aiko mana to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Wani babban jami'i a jam'iyyar shugaba Muhammad Bazum da sojoji suka hamɓarar da a Nijar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa idan har aka bar sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulkin hakan zai yi babbar barazana ga wato tsarin demokaradiyya a nahiyar Afirka. Mataimakin babban daraktan jam'iyyar PNDS Bubakar Sabo ya ce dakarun tsaron fadar gwamnatin da suka kifar da gwamnatin shi a ranar 26 ga watan yuni sun tsare bazum a cikin gida kana suka ci gaba da wato suke ci gaba da tsare shi tun lokacin a baya nijar ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da take tafarkin demokuraɗiyya inda ake yawan juyin mulki a ƙasashen yamma suke haɗin gwiwa da ita wajen yakar hauhawar ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi da masu alaƙa da ƙungiyar alka'ida da is hamɓarar da shugaban da aka yi a kimanin wata ɗaya da yanzu ya girgiza amurka da faransa da sauran ƙasashen turai da suka baiwa ƙasar tallafin soji na miliyoyin daloli musamman ma wajen horar da dakarun sojin nijar sannan a ɓangaren faransa har ma da kai hare-hare na haɗin gwiwa magajin garin maui ya amince da bukatar barin aikin shugaban ma'aikatar ba da agajin gaggawa na birnin Haman Andaya ya ayyana rashin lafiya a matsayin dalilinsa na ajiye aikin ba zato ba tsammani a ajiye wato ajiye Alhamis a cewar gundumar a ta Barin aikin nasa na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ya kare matakinsa na ƙin kaɗa wato kaɗa ƙararrawar gargaɗi a tsibirin a yayin gobarar dajin da aka yi a makon jiya wacce ta kashe akalla mutane 111 a wani al'amarin da ya kasance mafi munin wutan dajir da aka taɓa samu a amurka cikin shekaru 100 a jiya alhamis to ya shaida cewa bai yi nadamar kin kada kararrawar ba domin an tanade shi ne idan aka samu aukuwar bala'in tsunami don mutane su koma wurare masu tudu don tsira da ransu. akalla mutum goma ne suka rasa rayukansu a malaysia jiya alhamis yayin da wani jirgi ya rikito a kan babban titi a arewacin kuala lumpur babban birnin kasar waɗanda hatsarin ya ritsa da su sun hada da fasinjoji shida da matuƙa jirgin biyu sannan da kuma mutane biyu da suke tafe a kan titi jirgin samfurin jet valet wanda ya taso daga filin jirgin ƙasa da ƙasa na langawi ya nufi filin jirgin sultan abdulaziz shani hukumar kula da zirga-zirgar jirage na kasar malaysia ta ce jami'an jirgin sun tuntuɓi cibiyar kula da zirga-zirgar jiragen sama da misalin karfe biyu da minti arba'in na rana sannan an yi mata izinin sauka a filin jirgin da misalin karfe biyu da minti arba'in na rana to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. 'Yan ƙasar Nijar mazauna Ghana sun yi wani tattaki na lumana zuwa ofishin jakadancin ƙasar da ke birnin Accra domin zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da juyin mulkin soja a ƙasar ta Nijar. Wakilin mu Hamza Adam yana ɗauke da ƙarin bayani. abin da ya samu ku zo nan saboda gaskiya Allah ba mu son ai eh, mulkin sojan nan ba zu muke so ba zu muka so a yi hankuri a maida shi dan gaskiya ba mu jin daɗi ba zu shi ne mutumin kirki wanda wanda ke Niger ya sani ko yaro kankane ne aikin da ba aikin da ba ya yi shekara biyu da rabi eh, sojan nan ko ya shekara 20 bai yi kuma sojan nan ba a son shi da kai fiye ka bange don Allah don annabi ya koma barin sai ba mu kasan mu mu demokrasi muke so wadanda suke nyamai ma yau mutum na so ya fita bai samu hanyar fita yunwa kowa ya sani ko ne wanda ke Nijar duka ya sani ana wahala don shi duk Allah don wani bici da kanshi ya sani ba mu bukatan soji dan abin da sani ce haka nan mota ɗari gare mu na albasa galmi to anan duk sun narke sun zarura ya samu asara ina amfanin shi da sabu kai sabu ba ba zumu mu ba zumu ka bukata ba mu bukata soje wala gobe koke koken wasu al'umman Nijar mazauna Ghana kenan yayin da suke zanga zangar lumana a ofis din jakadancin Nijar da ke Accra babban birnin kasar masu zanga zangar a birnin Accra wasu suna kada manyan tutocin jamhuriyar Nijar tare da daddada bukatar da sojojin da suka hambarar da gonacin farar hula da su hanzarta mai da mulki ga Muhammad Bazoum duk da cewa ya halarci wannan zanga zangan Fuseni Adamu mai ruwa da tsaki cikin harkokin al'umma al'umman Nijar mazauna Ghana kana mai shigar da albasa daga jamhuriyar Nijar nasa bukata ne kawai da ayi yi kokarin tabbatar da cewa an sulhunta tsakanin bangarori bin sabida al'umman Nijar na cikin wahala sosai. Sai samu muna kolon zaman lafiya farko. A neme kan da za ya samu haɗin kai shi ma wanda ya ce ya karbi mulki ya neme corporation da abin da ake nema wuri ya In an samu wannan zaman lafiya don saboda yanzu business mutane ya saya kuma mutane na cikin fargaba yanzu haka ba sa abin daga can nan gida daga nan gana mutane ne jiya duka ba su abin da ke tafiya ba. mun zo nan mu ma mun gwada dai ra'ayi mu dai muna magana bangaren zaman lafiya da kan da malamai suka shiga da manyan mutane suka shiga ba da haɗin kai da kan da su samu solution to the problem da ya faru. Shi kuwa Malam Rabiu Abarshi ɗan Nijar da ya adawa bisa zanga-zangar lumanan da ake yi gani yake yi cewa mulkin soji shine mafi ala a Nijar. Sojin da ke mulki shi muke so. Yanzu soji ke kai yanzu ba a cin muna shi duka lahiya lui muke tsiwa ma da matsalan su mu matsalan mu matsalan mu ne mun ga abin da ke yi Allah ya kama mu na mu addu'a mun kai Allah ya kama mu na an kai kudeta to mu kudetan nan shi muke so a wani bangare ko na neman samar da mafita ga juyin mulkin da aka yi a Niger. manyan hafsoshin kungiyar ECOWAS na ci gaba da taron wuni biyu a hadkwatan sojojin Ghana da ke Accra taron da ake sa ran hafsoshin sojin za su kammala a yau Juma'a zai mai da hankali kan lalubo hanyoyin tunkarar sojojin da sun kifar da mulkin bazum har in bukatan hakan ta su Hamza Adam muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida hamza Adam, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC za a kuma iya bibiyar ma shafukanmu na sada zumunta Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Aisha za ta dawo da ci gaban labaran duniya. Amurka ta amincewa kawayenta Denmark da Netherlands su aiki wa Ukraine jiragen yaƙi samfurin F-16 a bisa bayanan jami'ai. nan take ba a tabbatar da lokacin da ukraine za ta karbi jiragen da ta dade tana bibiya ba waɗanda za su taimaka mata kare kanta daga karfin ikon rasha a bangaren hare-haren sama a wani sako ta kafar x wato twitter da ada ministan harkokin wajen denmark wofke hostra ya ce mun yi maraba da matakin washington wanda zai buɗe kofar aiki wa ukraine jiragen yakin na f-16 wajibi ne amurka ta amince da cinikin domin a ƙasar ake sarrafa jiragen duk da bayyanar labarin nan take ba a tabbatar da yaushe ukraine za ta karbi jiragen ba dole ne matuka jirgin su samu horo sosai kafin a basu jiragen da safiyar yau juma'a ne ukraine ta yi yunkurin kai wa moscow harin jirgi marasa matuki to sai dai kuma dakarun rasha sun karkabo jirgin a ƙarshe sa'o'i kaɗan ne suka rage kafin wa'adin kwashe mazauna yellow knife babban birnin yankin arewa maso yammacin canada ya cika daga karfe goma sha biyu na ranar yau juma'a jami'ai sun ba da wannan wa'adin ne bayan da wutar daji da ta fara ci sannu a hankali sai wutar ta kada zuwa birnin da ke yankin arewa sadda 'yan kwana-kwana suke ta kokarin kashe wutar mazauna yellowknife dubu ashirin ne suke wato suke ratsawa cikin wutar da hayaki mai duhu yake tashi a gefen hanya ko kuma ta sama ministan tsaron kanada bill blair ya ce a shirye suke su kaddamar da aikin gaggawa wajen kwashe mutane da jirgin sama har in wutar ta hana mutane fita ta tituna kwashe mazauna yellowknife shine aiki mafi girma cikin wannan shekara a cewar ken mcmullen shugaban kungiyar shugabannin 'yan kwana-kwana da kuma shugaban 'yan kwana-kwanan red deer alberta Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. To kamar yadda aka sani a farkon makon nan ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da sanarwar ma'aikatun wato ma'aikatun da ministocin da ya nada za su yi aiki inda a ciki wasu suka zo wa 'yan kasar a ba zata lamarin da kuma ya janyo cece kuce wakilinmu nasiru adamu alhikaya ya tattauna da masu fashin baki kan lamarin Dr. Bibi Faruk ya ce hurumin shugaban kasa ne ya nada wanda ya ga ya dace don zama minista da tura shi ma'aikatar da yake son ya yi masa wakilci a cikinta. A nan masanin ya nuna tamkar masu muhawarar ba sa la'akari da tanadin shugaba mai cikakken iko da Najeriya ke aiki da shi. Sa'aka zai iya ba mutum minista ya wata shida ya shekara biyu bai zauna da shi ma ba zai har ya gaya masa ga abin da yake so kuma zai iya tafiyar da wannan ma'aikatar daga inda yake ba tare da dole ya yi amfani da kai ba. Ko an ce an baka aiki sai an baka dama ka yi wannan aikin kuma shine da wannan damar. Hasali ma aka kai sunanka majalisa ba a kai sunanka da cewa ga ma aikin da yake so ya baka. Da ya juya kan samun ma'aikata mai tsoka, Dr. Faruk ya ce son samu duk wanda aka naɗa ya yi wa ƙasa gaba ɗaya aiki ne. kuma a baya an samu misalin da ke nuna ba lalle hakan ya kawo wata riba ba. Yanzu wanda suka sauka eh, arewa ce ta sauka daga ma'aikatan kuɗi yana tushe kwaya ɗaya na wani abu da za ka ce arewa ta karu. Wataƙila in za ka gani za ka gani ko a gidansu ko a ƙauyensu ko a wani abu da take so. Haka za ka ce ai ilimi dan arewa ne shekara takwas kafin wani ya zo ya hau yanzu. To a ina za ka je ka samu wani abu da za ka ce ai ɗan gizawa arewa a ilimin a cikin shekara takwas ko dan gidansu ko dan wannan wannan za ka iya gani amma ba za ka gani saboda al'ummar arewa ba saka tafiyar da mulki yanzu ya zama da cewa wa'anda suke da tunani a dunkula a kungiyance na al'umma za su fi samun tasiri da nasara ko ko kun samu mulkin idan wannan tunanin naku yana da mushkila ba za ku iya samun wani tasirin abin ba sai dai su wanda suka rike mukamin su samu su amfani da wannan mukamin ita al'ummar da suka fito daga ciki ba ta da wannan dama Umar. A nasa martanin mai bawa shugaba Tinubu shawara kan siyasa, Ibrahim Kabir Masari ya buƙaci bawa sabuwar gwamnati lokaci don ganin sauyin da aka yi alkawari. Abubuwan nan duka yana ganin kamata ya mu kyautata wa mutane zato kamar yadda mai girma shugaban ƙasa ya ƙara da abun don kowanne ɓangare ya ga cewa lalle ya samu wakilci mai kyau kuma ana yi da shi. Abu ne mai wahala a cikin mutum miliyan ɗari biyu da wani abu a ce za ka zaƙulo mutum ko da ɗari ne ma sai ka shawa. wahala kuma dole wanda za ka kawo ɗin waɗansu su yi musu waɗansu kuma ba zai yi musu ba amma dai abinda bahaushe ke cewa sai an gwada akan san na kwarai insha Allah a jira a gani tana maganin mai karya so in Allah ya sa muna rayi ko muka dan kara hakuri za mu ga kamun ludan waɗannan mutane wanda za su yi aiki tare da shi mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya. Yanzu dai ana jiran samun sunan minista daga Kaduna da zai mai gurbin Nasiru ‘yan Rufa'i sai sakamakon binciken tsaro ga sanata Sani Abubakar Ɗanladi daga Taraba da Stella Oketete daga Delta. Nasiru Adamu murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Hikaya. To a nan Amurka kuma a gobe Asabar ne za a soma babban taron kungiyar zumunta wato kungiyar haɗin kan 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka wanda take gudanarwa shekara-shekara. Akan haka na tattauna da shugaban kungiyar na ƙasa Sunday Bitrus dangane da taron. To a takaice shi wannan lokacin taro irin wannan lokaci ne wanda ke ba mu zarafi domin mu samu mu ga juna mutanen arewacin Najeriya da ke zaune nan Amurka da baki ɗaya a kowace shekara. Lokaci ne wanda yake ba mu zarafin haɗa kai. Lokacin da muke samu muke zauna muke tattauna abubuwan da ke tafiye a Najeriya da kuma ganin inda mu za mu iya ba mu namu korafin don ci gaban kasarmu Najeriya da kuma mutanen mu a nan Amurka. Na fahimci taken taron na bana shine irin gudunmuwar da mazauna kasashen waje eh, wato 'yan Najeriya mazauna kasashen waje za su bayar domin ah, gina ƙasa. Shin me yasa kuka zaɓi wannan taken na wannan shekara? To, kamar yadda muka sani mutane da mutanen 'yan Najeriya wanda ke zama a kasashen waje in Allah da suna da sun mutu zama kwararrun mutane ne a ayyukokin nasu da ayyukan yau da gobe waɗanda suke suna iya kawowa a ƙasa Najeriya su samu su bayar da shi domin cin gaban ƙasa. muna ganin koya za mu yi mu tattauna mu ga koya za mu ci gaba da kaiwa wayannan um, matakokin ko kuma irin namu a uh, kalilan abin da za mu bayar da ci gaban kasar Najeriya. Bisa al'ada nasa akan gayyaci wasu muhimman mutane da za su yi takanas ta Kano daga Najeriya su zo su halarci wannan taro su kuma sa masa albarka musamman a manya-manyan mutane wasu kuma ma daga wasu kasashe. A wannan lokacin akwai irin wannan? A wannan lokacin eh, mun samu 'yan kalilar damuwa saboda embassy ɗin US a Najeriya na cikin wani hali na rashin ba mutane visa domin tafiya. Amma duk da haka ba ta hana mu ci gaba da abin da za mu yi ba domin akwai mutanen 'yan Najeriya waɗanda suka taka gani a shi fannonin nasu suna nan a nan amurka duk mun gayyace su kuma za su halawa. na'am to bayan wannan watakila menene kake so al'umma su sani dangane da ita kanta wannan kungiya da kuma wannan taron da za ta gudana. to shi zumunta mu mun allah da muna son mu ci gaba da ba namu gudunmawa da taimakon jama'a a najeriya shi wannan taro ne ya zama wani zarafi wanda za mu ƙara tattaunawa mu ga ko irin matakoki za mu ci gaba da yi kamar yadda aka sani mun ci gaba da ba da gudunmawa ga ɗalibai waɗanda suke jami'o'i a Najeriya. Banda haka muna palliative project wanda muke ba da gudummawa ga mutanen waɗanda ba su da taimako a Najeriya. Nan gaba muna tunanin za mu ci gaba da aiki a wurin fannonin ict wato uh, fannin kwamfuta kenan shi yana nan gaba yana yana zuwa muna son mutane su sani kuma su ci gaba da ba da nasu uh, gudunmawan domin an samu cin gaban irin wayannan ayyukan arewacin najeriya to madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka farkon makon nan ne masu shigar da kara a jihar georgia da ke nan amurka suka ce tsohon shugaban kasar donald trump da wasu mukarrabansa takwas sun kare doka bayan da aka zarge su da laifin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar ta georgia zargin da trump da mukarraban nasa suka musanta yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu madalla a ranar juma'a mai zuwa ake sa ran shugaban amurka da mukarrabansa goma sha takwas za su miƙa kansu ga hukumomin jihar georgia da ke nan amurka don a tuhume su kan laifukan da ake zargin sun aikata na yunkurin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa na jihar a shekarar 2020 a ranar litinin ɗin da ta gabata masu ta alkali yanke hukunci suka samu trump da wasu mutane goma sha takwas da laifin yunkurin yin magudin zaɓe don ya ci gaba da zama a karagar mulki duk ko da cewa sakamakon zaben jihar ya nuna ya faɗi. Subsequent to the indictment, as is the normal process in Georgia law, babbar lauyar karamar hukumar fulton fanny willis a jihar ta georgia kenan take cewa bayan samunsa da aikata laifi kamar da dokar jihar georgia ta tanada masu taimakawa alkalin sun aike da takaddun izinin kama waɗanda ake tuhuma na ba su daga nan zuwa ƙarshen yinin ranar juma'a 25 ga watan agustan shekarar 2023 don su mika kansu wani kiran waya da trump ya yi da sakataren gwamnatin jihar georgia brad raffins bagani ya janyo wannan matsala da trump ya shiga raffins dai dan republican ne da aka nada a matsayin jagoran wani kwamiti da ya binciki sai hancin kuri'un da aka kada ta akwatin wasiƙa a lokacin zaben na 2020 Trump dai ya kira shi a waya inda ake zargin ya nemi da ya taimaka masa da ƙuri'un da za su nuna shi ya lashe zaben shugaban ƙasa a jihar Georgia. Kamar yadda za ku ji bukatar da ake zargin Trump ya nema a wancan lokacin. All I want to do is this. I just want to find uh, 11,000 Trump kenan yake cewa Raffensperger abinda nake bukata kawai shine yadda zan samu ƙuri'u wanda hakan ya ɗara da ɗaya kan abin da muke da shi saboda ni na lashe zaben. 780 votes, which is one more than we have. To bayan sauraron waɗannan kalamai na Trump, ma'aikatar shari'a a Amurka ta ayyana hakan a matsayin wani yunkuri na neman jami'an zaɓe a jihar ta Georgia da su sauya sakamakon zaben. Daga cikin mutanen da ake tuhuma har da tsohon shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadows, wanda ake zargi da shirya kiran wayar da Trump ya yi. Trump dai ya musanta tuhume-tuhumen da ake masa waɗanda ya kwatanta a matsayin bita da kullun siyasa. A ranar Litinin mai zuwa tsohon shugaban na Amurka ya ce zai yi wani taron manema labarai a jihar New Jersey kamar yadda ya faɗa a kafar sada zumuntarsa ta Truth Social inda ya ce zai fitar da bayanai dalla-dalla kan zargin da ake masa na kokarin muɗe zaben na Georgia. lauyan trump rudy giuliani wanda shi ma yana cikin waɗanda aka samu da laifi cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar litinin ya kwatanta wannan tuhuma da ake musu a matsayin take tsarin mulkin demokuraɗiyya yana mai cewa lamarin zai mummunan tasiri akan fannin shari'ar amurka tunda dai masu shari'a kan siyasar amurka ke tuhu albarkacin bakin su kan wannan al'amari david weinstein tsohon mai shigar da kara ne a kotun tarayya da ke shari'a kan al'amuran shari'ar kasar Certainly these people have been loyal to the former president up to this point, but... Ya ce babu shakka waɗannan mutane sun jima suna yi wa tsohon shugaban ƙasar mubaya har zuwa wannan lokaci amma inda gizo ke sakar shi ne za a kai shalin da idan mutum ya ga akwai barazanar zuwa gidan yari a lokacin ne za ka ga mutane sun fara janye mu bayi asu suna juya maka baya wannan dai shine karo na biyu cikin wata guda da ake tuhuma trump kan al'amarin da ya shafi zaben na 2020 karo kuma na hudu da ake tuhuma shi a wannan shekara a farkon watan nan an tuhume shi kan laifin yin katsalandin a harkar zaɓe yayin da a watan yuni aka tuhume shi da laifin aje wasu takaddun gwamnati masu ɗauke da bayanan sirrin ƙasa kazalika ana tuhumar shi da laifin ba da kuɗin toshiyar baki ga wata mata mai fitowa a fina-finan batsa trump dai ya musanta dukkanin waɗannan zarge-zarge da ake masa yana mai cewa yunkuri ne na ganin an hana shi tsayawa takara a shekarar 2024 kamar yadda yake amsa cewa yana da laifi a dukkan tuhume-tuhumen da aka masa a baya ana sa ran hakan zai yi a wannan shari'a ta joja idan ya bayyana a gaban kuli a ranar 25 ga watan agusta karkashin dokar jihar idan har aka samu trump da laifi akwai yiwuwar ya tafi gidan yari na tsawon shekaru biyar zuwa ashirin kuma ko da shi trump ko wani makusancinsa ya zama shugaban kasa a nan gaba ba su da hurumin da za su iya yin afuwa ga trump idan aka same shi da laifi saboda shari'a ce da ke karkashin jiha ba gwamnatin tarayya ba kazalika koda wani makusancin trump ya zama gwamna a jihar ta georgia shi ma ba shi da karfin ikon yafe masa idan aka same shi da laifi saboda karkashin dokar jihar wani kwamitin amintattu ne kaɗai yake da hurumin yin afuwa ga wani mai laifi ba gwamna ba masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu za madadin julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Sakonmu na farko a ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatuwar mazaunin Defa a jamhuriyar Nijar. Ya ce ba da tallafin naira biliyan biyar biyar da buhunan kayan abinci ga kowane jihohi a ƙasar mu Najeriya da shugaba tuni biyayi. idan aka fara raba wannan tallafi allah ya sa sako isa ga waɗanda aka yi domin su magana gaskiya a cikin 'yan siyasan nan duka gwamnoninmu na barna shi kaɗai ne abin yarda ya yi mun gani kuma yana kan yi sai kuma sakon haɗin gwiwa da fito daga jamilan ado salati goma ga annabar jau da aishan usaini ɗan ta karasuwa da maryam baba gana alhaji nuciya wacce kan tare da fati ado salati goma ga annabar jau suka ce martan da 'yan najeriya ke yi kan sabbin minocin da shugaba tinubu ya bayyana a ma'aikatansu bai zo mana da mamaki ba domin ko mu mata masu karancin hangen nesa mun fahimci cewa har yanzu kasan barcin canza zani ba domin inda aka tuma na aka faɗo don haka a dai ta sha'ani kawai sai saƙon gaba da ya fara da sallama ya ce muna roƙon allah ya kawo mana sauƙin tsadar kayan abinci da yake tashin gwamnan zabi a ƙasar mu najeriya a daidai wannan lokaci da ake fama da rashin kuɗin sayan abincin allah ka sauƙa mana wannan masifa amin saƙo daga isuhu dilan faki daga nan sai kuma sakon shehu adamu rajau ya ce to talakawan najeriya ku sa ido sosai domin gwamnatin najeriya ta baiwa kowace jiha gudunmawar naira biliyan biyar domin rage raɗin cire tallafin man fetur da ya haifar. Don haka ku tabbatar da cewa ba a yi ɗan waken zagaye da kuɗin ku ba. Sai saƙonmu na gaba da ya fara sallama ya ce tura sabuwar jakadiyar ƙasar Nijar da Amurka ta yi sai mu ce Allah sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu. Saƙo daga Alhaji Umar Fo'e ba gashuwa. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa waye shugabannin ƙasashen Afirka da ke cikin ƙungiyar ECOWAS ya kamata ku mai da hankalinku wajen umartar dakarunku da su gaggauta kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a. Duba da ganin yadda 'yan ta'adda suka hana jama'ar ƙasashen ku zaman lafiya musamman ƙasar da shugaban ƙungiyar taku yake wato Najeriya. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. To da lafiya a gafarcen mu wato ra'ayin wasu daga cikin ku masu sauraron mu kuka saurara kenan yanzu kuma ga labarai a takaice. Murtala a takaicen wani babban jami'i a jam'iyyar shugaba Muhammad Bazum da sojoji suka hambarar a Nijar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa idan har aka bar sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulkin hakan zai babbar barazana ga hatsarin dimokuraɗiyya a nahiyar Afirka. magajin garin mawi ya amince da bukatar barin aikin shugaban ma'aikatar ba da agajin gaggawa na birnin haman andaya ya ayyana rashin lafiya a matsayin dalilinsa na ajiye aikin ba zato ba tsammani a jiya alhamis a cewar gundumar ta mawi barin aikin nasa na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ya kare matakin matakinsa na kin kakkada kararrawar gargadi a tsibirin a yayin gobarar dajin da aka yi a makon jiya wacce ta kashe akalla mutane 111 a wani al'amari da ya kasance mafi munin wutar dajin da aka taba samu a amurka a cikin shekaru 100 akalla mutum goma wato akalla mutum goma ne suka rasa rayukansu a malaysia jiya alhamis yayin da wani jirgi ya rikito akan babban titi a arewacin kuala lumpur babban birnin kasar waɗanda hatsarin ya ritsa da su sun hada da fasinjoji shida da matuƙa jirgin biyu sannan kuma da wasu mutane biyu da suke tafi a kan titi jirgin samfurin jet pilot wanda ya taso daga filin jirgin ƙasa da ƙasa na lankawi ya nufi filin jirgin sultan abdulaziz shani amurka ta amincewa kawayenta denmark da netherlands a su aike wa ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 a bisa bayanan jami'ai nan take ba a tabbatar da lokacin da ukraine za ta karbi jiragen da ta daɗe tana bibiya ba To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakace mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe 8 da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wato des wanda ya kula da sauti ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu jumbi hamza ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.